بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى يفل يبرغن بكراتي من التافية مقرر المسابقة الوطنية يعني بيانيتيا alamar yin sallah juma bu zama na yi ji bayani ma ku ba to je tiya kada ulfawaid tsalla na ji te zagbana kendo wa guga nan gan be sujudi sawi ngai sujada ya kabli gan be badiyan yana yi ga da bayani tiya salatul jum'a hukuncin sallah juma bu من قال صلاة الجمعة واجبة على البالغين من الرجال yin jimma wajibi wata tiyar zai sha gbani na tace zaba gijin ngayi zai sha ji ba ligita ce ba gijin ba nina na alama ne wugwa ga egi ba ya na ba ligina wuyi guta ngayi enana egi ba gi unana kidin no shawai e tiyana kan wani kun wai e tsoban zagi umula nuli amma ka da uganna na umuli no shawa na yan gai no maniyo ula ya amma wannan na uke ya no mani le tiya ena shawo alamu yoga jumma ya ji wajibi tatiya e gibagin na alamu baci ne lati oge sa jibaligina ugai e gibagi ga guya gwegi kabula nana waji baligi wuri ga abu ya gwe gitun na mauna da ijo etu musulunci kwata jigiyan a je kwakata tiwo alama ya ta ci wugayi tinye ita mula agun ya gwe gi ama tinye ita tinye lukon tata wọn tula yiwu mudana yiwu to etu musulunci kwata je wajibi ta tiwo tun zagi ma alaman na gawa jule wuce juji ba liga amma yin zagi a bebe giyan bi shika ji ngai alama yin ni ci ne lati o ga yin zagi a ji ba ligina alama yin giba gi guta yin zagi guni bogo gafe tuwe ga e giwe su ga cashika ga yi ugwa gawa waji ba ligiyar ma kau ga agun ya gwege alamu yau en yi ta gacha yi tulayu alamu yau hadisa nabi muhammad jihu gwagan nan sallallahu alaihi wasallam mun ji ga tiwa an kali tugin zagiwe an kali tugi ba giwe ga yiwuye gani bai sallah gusu ma amma ya zaji fibojin ma ji wajibi ta taba kin zagi jina mun ji wajibi a galo jin maya amma gabe da suku zuru ta tabo bai 'A'a, zuru a ciya E ibn adin zagi ne fe lojin ma zama nabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam har adin zagi ne ga ku suratu qaf ku fitina sura na nabi haji hutu ba fondo ci suratu qaf amma man shiga unji wajibiya zagi uji zuru shimbu amma ba gi kawo da wuzuri a cin lojin ma ya oda lefi a ci gaga uji juma loji wajibi ta tuba uji ne za ji mallaka wuna za ta ci ugayi zai dan zauna kawa tutoji moto a ci wuji dole a ga sai ga ke ji juma a yada e, ya da ji zuru ya hukunke ko ya ci ya ji zuru ya loba ya lona wage amma ya gaba juma ji laifi wa amma ga ga yi wajibi ta ti zan wuye ne zaga lugwa a yi wule fituyen wuce na ke hukwa ga jijiyan juma yi wajibi o so ya ayi hallazi na amanu ya yi e na shiga ya imani jin be toci be tuci be fuki ya mai e na be kadare e na da wangi uta su duna ngai layi musulmi ga za imani zan doro na yin nimi ne gutsun a yin wuji imani yanar, zan naje musulmiya ga wa imani jibe ci gan niwa ma wajen ya dabe nabi muhammadu ga tuca waje musulmiya ina shan ji jibe adini na rawa ko ga wa imani jibe sokwe wa jibe tuci amma wajen ya daga kadara da ba gayin doro di faruwa na sokwe dai gwa da ba wani waje musulmi kirkiya ko ga wajen ya dabe fokiya maya dole wala ji imani be e ko je imani sai ne ide ne ko ga waje da be malaika ji ga da ba je da ga za da be jibrilu waje da ga za da be mika'ila ko ga littafi na ja ka kai daga batso coke attaura injila zabura da qur'anu na waje da be aya ga daga basu kuma fi biya zanna ya musulmi kirkiya yi wuya ayyuhal ladina amanu ya yi na ja imani jina ngai zai ja imani jingan bai kwai imani gutsu a yin a jiga ikpa so shiga izanu diya lissalat aga bai yi ga bai ji salla min yau mil jum'a efe jum'a fe fas'au ila zikrila edin ekpankpanyin yede ji salla yede shi tukpe e hutuba wazarul bai kokun bai shishi mai yi lokacin aga salla ya e baci na miya shiye miya kun aga sallaba ci efojin mafi so ko ga ile teya gan beji jan ci ga sallah juma ma raka bubu yo liman wa shi jama'i zo ne sallah juma ma makon zuru je efojin mafi raka guba ci a ga amewa ga kafe zulo juma na wula nufu wula kaya wangi ufa kaya na gagge ga mini kaya waje wani amma watsun za na kaya makaniki ko ba mu ji lebura na kaya wuce guga da na kallo juma ya za na tsola da bi juma ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaya wangi ya ci a gama jufalo ga mai waga isa yau ewa ga musulmi la tulari da na kan ewa ga musulmi da dulojin ma ga ka ca utu ba bai zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga zandoro sakalojin ma nan ayula da zai zura kun shana kan ji sadaka ya jama'a musulmi ji jigina bogo wa ga ida dulojin ma amma lojin ma liman da utu ba ba ni wata sunna lojin ma asalla sallah kyani wata sunna bugu yanan da kwai shi ta tiyu ba da sakalojin manu da mini tun alkhairi kujo sun nawa sun nawa malaika fi na da sai ba duwa ya sai shi idabejin manu ha da lokaci na liman ya guta min bari tewa addu'a da bai malaika ji sai da sanan kin dona nabi muhammadu gane sallallahu alaihi wasallam a cigaga ولا يجوز الكلام إذا شرع الخطيب بالخطبة بالخطبة أغوين مسلمي غغا لوكشنا بالما يحشى خطبنا liman ga cawutu ba ni gage ga susun gagabe zando ci ga susun awa ko da oji shara bai gwe annabi ga zandorowa gabe gimi ga susun lokacin liman ya ji hutu ba na cibici ladajin mai zanna to ga haki bugu awa ga kanga awa ga kanga ga receive waya lokaci na liman da hutu ba wani awa ya wala ta silent waga ba ta maka jabe ga lama ga ga mi da jumma bu ma kin do zan ce gima zuka to fai ga gawagi ga waya jabe mu da ba ka zan ayi so ku ni ba ta bi cin wa ga uba uba da nuyo ne waga iwa mini dana iwa mini idan mai zaki masu kato fai basa fai waya babu ma ya zandoci labarin hajjali zandoci ba ta bici cin yau iwa ga isa ladabin na shi man ga shi shi bai kunkun ewa ga sallar zubaci na sallah guba yin ya jimma ma aga waga zamani sahaba kici utsami waga zamani sayyiduna usman na khalifa ta ci zumaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma zamaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya jumma'a zamaya sayyiduna abubakari a ciga zamaya sayyiduna umar na guwata halifanci wannan a ciga sayyiduna abubakar eh, ya guba tutun wujan zamaya sayyiduna usman ugaji ya gobe guba yau zamayin yi ga a yi guba zu eh, guba jumma mafi tsamin ebo na madina fe bebe be jamaji jamaji a dokun be wuce wucewa be ladan gan a fe alasalayi tun e kala kuma a cabi a yi bacayi lokaci na liman ga guta mi bare wani ebo na ya e ji hanwacin rawan gija da labari gan e kasa laku mogo yi tu a ga lokaci na sallah zubacin na ga liman ya ca utuba na mu shiga ga ga amma wani farko na wa shi wo kuka ga a ga wale fijan amma ya bacin na ga ya na kukun bai shi shaja haramu na e buga tsoci na wani ga wazarul bai ya taya bai shi shi bai kukun inda nisa inda nisa inda nida isani laha lokaci na ga sallar ya e baci na amma ya farko to wa shi okun a ga wata laifi lokanga zai sallah juma bai da jijiya ebo ziri na ce zuna uwa ma ku da a ga salla zuru wajen kini giba ya kibo ya ma bu amma wajen juma wajen bugya a zuru wajen zuru raka gune ya ci a gawajen abeke wa shije ona amma wani zabu na raka guba a ci a gawaje zuru raka guba a ci a gawaje zuru mini hukunci na ji laban izin dacina ya zu bayaniya juma wetin ga kukurugu to zandoro na gadan zaune shari'a ji sauki yiwu na wa la sallar raka guni ji zuru lasar isha guje raka guba na halalli yau ya zadaci na wa ku zuru bai lasari ke ba na umade dama kuma bai ishe ke ba lokacin nimini ubo ko lokacin zuri bebe lasari ko lokacin lasari bebe zuri a zuru fata da lokacin lasar obe obe biyu ko lokacin magribi bai ishe kuma wa magribi fatada lokacin isha wa gaddan zan wadda ka faji jamu takdim ko jamu taqib takdim la zuru biabe ato la lasar biabe zuru jamu tahiri toyi la zuru biabe lasar ngai wala zuru poto ndoro wage ndoro wage adake za addan zan ati lokaci zuri wa bebe lasari amma yawa enage eh, ga musulmi na lokaci na yi shibaiwe wai lokanu kaduna mina wacin bona wacin shi lona to a ga enage gana ji zuru da lokaci ubo ji lasar da lokaci ubo ji magrib da lokaci ubo isha gajijin da lokaci ubo ga kuke ba ma ga kuke ba ma ibana annabi sallallahu alaihi wasallam hun da za lo makana wato e ka sallah nduru in ci maka wazo mu mufe ku sallah mufe ji sallah nduru ji da lokaci mu kuke ba na diu dan zo na gasa mufe kuke ba amma na fi ke bedda ba wa ne ga wagu kuke ba ta wagi e wani anabi ke lota book kin bu lakun loye kun ya zuma gona anabi muhammadu gona sallallahu alaihi wasallam kin ya tabuk gulalo e kun ya tabuk e kun yo na sahaba ji lewa laibu sarawina a ga na gadi ku sallake ba to na haci kin ya tabu ka wani tsakanin foshi jiji wuce bu kan doci ku ke ba kan doci mu jin doro da lokaci bu bogo dalili ta tiyan doro amma ya dena gegana waga ci kano kaduna lagos wa ma kpagan wa fi gofo guni ga ebe na nga ka'ida da bu etiyan kan kicha o dama ga ofi oji kasuro nga ya eji na wolo wọ́n máa pa gan-an wà ògbó fogún ni gan-an wọ́n rí àjí fogún bá fogún ta kó fogún ni àmá wà ògbó fogún ni gan to àgọ́ òfin ojí kásùrù àgọ́ òfin ojí kásùrù to aliyar kásùrù ne gẹ́gẹ́ ọgọ́wọ́ gá cíye na gẹ́gana e kásar landoro ga kúji da lokaci wo gá kuke ba ma mun gẹ́gan àmá kawai gabi a kuke ba laifi da ba a gawa ya daidaita amma ya na gẹ́gana e kasallan doro ga ku sai jin da lokaci ubo mini sauki na jiya eza da china abe ke o gadan azun bona e so ramadan bo ga ya wada mai e ngi shigi aya wada ma alalli ya wayo kendo na aya be ga wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatu min ayami ukhra eza ga ga je wala ya wai wele ga sai o ga giya to agi unde sauki ga ramadan ga gogan wabe wala ga na oga gini da ba kuba na to watsu da mini dama na yasa da ci misali ba bai yi miloji ba ku tsawa zun zagu ba ba yi ha adi ha zun ya ebu ezada to ngo le ga jima'i na ajin ramu ya na shari'a da atụba atsoba jo ha halin nan kwata ebu sauke yin zabo ebu na yi mi fiya e a ce a gami ne hali ne ba bai mi tso ba oji wadan azun bonan e ba dan zan eji wudi azun ya yi mi oto ma igidi a ce a ga uzo shi kabo n'ole yi mi azun ya nso ba na eji na de kiyan wudi azun ya shirye ya daji ya zagu ba nana a warka bai oji igidi ya azun yi na ebe uzirin shirya na dan gani bayanina a ci gaga ewa zandoro na zo zana sauki zana yau e bayan azumbo ko e ba salla ya kasuru wani a ga wadda ka fa sha kasuru jona sai waga shi waya amma tun wala zulo kano wai gubi da wa sha kasuru jin e ka zoro kuna awa sai e ji na ji gobi da ba kpata ko lati na ji gobi da ba bida ya ji mallakauna waga azumbo zo kanga wade dama jikin wace kasro ibo ga tsoci ne wani ga wa'iza darabtun fil ardi ya ga ba zuzan ta cikin bo laysa alaykum junahum le fita tiye ba an taksuru min salawat ne ya ke sallah raka guni jiji raka gubana bogo so ko ga sai ga za wa mai guje wa gudana wala za ibo na uzuri o wa ga wolo jiwoba bogo wa chape ja abe ke ka ni azun fiana sai wa ga za eji na ji gwaje ba kpata na wace agogan kan ga waje dama giya ya tsaye ramadani ko wace kasrujin amma tuwa ne ya zaje wa ga da yadda na gadi sauki ya mi ya kasro na ni ga ca tumbu shari'a da biyu shari'a jini da biyu da ma ji bayani ya karshe na ya giki ciwo na mugayi na wa filis salatu na filajin ya sallah wuda mini ya gwe ya oshishi na efin ibada ndoro naga wajibi wani so kuke ebebe kiyan na fila gozuma sallah wajibi shi da kiyan na fila shi aji yi wajibi umura kiyan na fila azuyin ramadan yi wajibi azuyin litini alamin jike da na tuye fara fayi na fila zakadana yawo na yi wajibi na to ya dabba to ya gici lati to ya kaya dukiya na yi zaji mallaka wula da wace wani a ce a ga sadaka ke idan na ga yi na kabo ya wotu ni abu zaka zaka gwani mai 895,000 ga waji mallaka wuda bi wani eya ne wace wa zakau zakau na wawa na yi tsakaniya 22,000 ke wa zakawa gagun 895,000 amma kugwa zakalo wọ́n 1.5 audio million ní gbẹ̀gẹ́fí wàjí lè sáàfi wújí divide by 40 àtàgà wàjí wọn 1.5 divide by 40 ẹ̀nà zaka láti yánà wọ́chọ́ wọ́wọ́ bẹ̀ wújí zaka da na yawa jibi sadaka jina ete na fila nga mai ga yi ga mini ya gusa ko etundoro na waje wajibi ayi na wuke biya ibe kiyan da ya nafila ji ebo kibo ekun gbaga lo yi wajibi na nafila na jagi mi wuyawe a tefo yawe salla wajibi o ga de na na na fe kiyan te te mini nafila na jide muhimmanci na ji yin salla na na shi zo ya salla farila ko ya jigwa salla farila zumana e gana mata zo gana salla farila ji dai na fila gobe gube nga yi gana boka na a dai bayanin da shi ga raka guwa yi bai ni bo lissafi adana kafi oji zuru na ewobe raka guni zuma ya zuri ewa na fila raka guba ndagukin gutsoin zuma ya magribo ewa na fila raka guba ne lamitu maghrib na da gutota zumai isho ewaraka guba nda guwo zumai asuba a kafi wajen asuba nan gai raka talfajir ewaraka guba nda raka gobe gube e ba hadisin da ci na yi beman da ci ce le ga raka guwo yana a ga e zuru raka guba shi zo raka guba guzuma amma gula gobe gube guna shi zo guba cago zuma na jige iga as sunan rawati bo na fila na je waga wajen shi zo ya salla wajibi ji ko wala ba salla ya wajibi ji zuma na bogo mini na fila na je so ko gayi ji na annabi muhammadu shi wi na sallallahu alaihi wasallam adena da daraja ko giya na fila salla gusuna na zanda ce wasu ji damuwa biyu yana wadi biyu sun lima ya ce sallah ni ba mu gan amma ga da dabbe masalaci mila na fila na jindenji wuji kaunawa mu biyu ka liman yawon to lokacin yawon yi bi cici mu yawon e wani na fila na jiga abe tefu ya sallah ya wajibi wani ji raka ni raka guba da bi cici na ware ngala man ga yebu so ku yayi yo bogo yi ga zo be na fila na jima ifi da da biyan masalace bai yi da nafilan na jiji musamman na witiri da muhimmanci sarawai kafi wa lele na ji kokari raka talfajiri wadda mini nafilan na jiji na da muhimmanci sarawai a ga annabi da zan da zan bawa wani raka talfajiri ba nafila raka guba ne jiya na. wa magajani fe dushishi fe kaliman fe jin azuka fe jin aduwa alkhairi ji tona filan da ci jin zumaya raka tal fajr roba wade ji wobe ke lokaci lila alfijiri amma alfijiri ga lani ina nabi muhammadu yadda bukatu ga ina sallallahu alaihi wasallam ga raka gubanna wa gaji wa shishi fe kaliman fe ba aduwa alkhairi ji bogo jamaji man ga fila na ji ɓata ‘yan yoyo na nabi muhammadu ala ban ji juna sallallahu alaihi wasallam ƙur'an magana karka na lakun fi rasulillahi uswatun hasana zagi na ji fimi ba wana yi bana fila na ji tama ga lugwa sallawa je zuru lasar magrib isha sallari na wake asuba rayuwa wa gwana da wana fila na ji ji kokari wala wani ji bezo ade na je ji zona amma de na je ji ba sallawa ji bi ji zumana ya asuba e jiji shi zoyu raka guba kafin wajen asuba na a wuce ji bezo na a wuce ji bezo ga zo bi mimo da alkhairi salawai annabi ga na fila raka guba na ji shi zoyu asuba na wudi alkhairi ga ije to na fi wani a ce ga ya zuri raka guni kafin waje zuru na waga raka gunin na ji kan ga waji zuro zuma ya zuro ce obebe raka gubai ibn gwakwai ya zo bai nafila na ji zan doce lagwala liman yi wuji sallama mutum ya hatta tasbihu subhanallah subhanallah ma bai gute walhamdulillah zan doce da bukata wa wai lagwala wuji ban doce wai luwari da je ko tami sun muka etuna tuna nabi muhammadu sadu sallallahu alaihi wasallam e tuna gigun da so koyi wuna bogo jama'a musulmi ji idi sun yi tu amma lasar dai na fila kashi wuda man jigai ba bincike na boka na wuda lasar dai na fila ndoro sai dai tayyatul masjid wa ga da masalaci wa liman malabiya ana fila raka guba je tiyan e mi sa a gungayi bayani na boka na man ga na fila na shi igalu gwama igalu gwama ibuna e nabi sallallahu alaihi wasallam ga mamin muslimin ade ah, musulmi yi tsalli lillahi kulla yaumi wa laila isnatai ashata raka a ade ah, musulmi na gba kofon doru ga na ka gobe gube jin e shi bai yi gidi ya soci na illa bana allahu lahu baita fil janna sai soci ga mituyu na alijanna sai soci ga mituyu na aljanna na filarka gobe gube kici nabi muhammadu ya kwa sallallahu alaihi wasallam ugai na shi lobe da nan asuba da guba zuru kafi wa juna guni zumaye zuro guba zumaye magribo guba zumaye isha guba wajili lissafi ya kpati iguki gobe gube iga obi wima kanga ganci ci da wutiri ebona wutiri kai sallaki ci je iga wutiri ugai wa salla raka ni ko raka guta na yi tsaji ga shafayi bai rira rana e bane ila kale tu kendo na waji na fila magrib guba zuma na wani aciyaga zuma isho e wa raka guba amma ga gwa ko raka guba na ga yela shafayi bai rira zuniya a a kendo magrib dia guba e la mituna wutirin na uke yi kai wutirin na macha raka ni ga ya wutiri ko raka guta ko raka gutsu ko raka gutuwa ba ko raka gutuwa ne ko raka gobe ni ko raka gobe gute na ji gai ga wuce da ungayi na nabi muhammadu yake jin ya shindo rena sallallahu alaihi wasallam gurgudu na su kwafa ya wani allah ban zumaya na fila isha wa majin watun na waje sallah isha wa gwana wa ga ji na fila ya rati ba yin isha raka guba ofe bebe raka gute raka ya farko abe ke wani wuce fayawa wani sabbi raka baci sura na su kwafaya wani raka ta ci kula huwa Allah wadda ya shafa yi bai wutiri na wata ti na wabe bai wuce ya ni ko ma wuce raka gutsun gaiwa da raka guba wa sallama ji wabe bai guba wa sallama ji waje raka ni wutiri da wani ko kwa raka guba guba zugu tsayin wabe bai kiya wutiri ni da raka gutuwa ba kin da dai yaji sallah shan dana ngai ga wutiri ngai ga wutiri amma ne wa gugu su manayi zaka ni ga yi wuti da ibo ga annabi sallallahu alaihi wasallam na waya ga ij'alu akhira salatikum bil layli witran ya musulmiji salla na ga gozu manafila she ni we giya wutiri hadith al buhari e gbagba ya wutiri mai raka ni e kudo ya wutiri mai raka gobe ni bayanin doce raka gobe gute ebona na na aisha bayanin ube ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wen ji salla raka gobe ni ga eshin doro ya wen yi tsoazun ya raka gobe ni a caga annabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam eshiyan bayanin doce ga raka gobe gute kendo na yeji tarawih ya ramadan amma annabi ya ji raka guba guba raka guba guba wadi raka guba ndoro wa sallama ji wace wabe waje ni gayi wutare na wa gumi be yi na to jama'ajin na gayi gurgudun ya katun ya yi na katun yi na wude ba tiki bu etiyan sallan ya jimma bu gani bai muhimmanci wuyi bai dai musulmi da dole umolo gani bai sutura wangi ifa jimma ya dabe avundunuma atiji baba emi ke amine otazu. ẹ̀yìn lukọ́ ta tajì ẹ̀yìn yí tajì agabi wọ́n ẹ̀wà musulmi bẹ̀ sọ́pẹ́ ẹ̀fọ́ ẹ̀jú máa ike baza etí hukunci na ji laban ìsàndaci náà ike baza etí hàn sallaye na filaje musamman na filayen sallaji kacha na filaji doku kakayin amma na je lamitu sallayen wajibi shi na gwargwado bai ga cin su bai yi alkhairu ya dufen nan su kuma mai bin yi shotoku shari na tsoce ka goya wuce wuce ya bai dufairin na wani su ku ka guyi zai ji tsoci macin da ya be ba ta taina mbuwa fiyo asibiti bo emici bai ji ci bo su ku ji saukiya tsoce waje saukiya tsoce waje saukiya tsoce waje saukiya su ko kan goya yi so bi batan irin dore kukiya yi so bi batan irin dore to zade ciji zai ja mace labi wani su ko ji saukiya tsoce waje saukiya yan doro na gaija damuwa na su ko gafiyo tsoce waje saukiya tsoce waje saukiya abe ke wa gatuwa rabe lafiya na ya dama ya tulogan be lafiya ne tafiya e kpagoro ebe hmm, na kando ci za wangi aju lafiya lafiya na maimako ni ga na nke muke hale soko ba soko su bai kya ci ne a ci a gaza ya ji tsoci goraya to shi so ba efu abu efu ndoci wani soko guya soci guya soko da zumaya zai ji yana soko a misan agbadoji soci wa misan agbadoji walugu ale fitina ya zuma ajaliya zai ji yana soko wa ya dufe lafiya so na ji kefira wani soko a zoba ige soci wa zoba ige soko walugu ya ji asara rayuwa ima fitina yi je fitina yi je fitina tutu azaba kabari soko zai ganin bendore emanci na ja shi zuwa na soko guya so ce duliyan rama ya wafi kabarajo soko goba kabarijiya soko askela da kabarajo so ce wazo bai soge abe ke kaga kuna so ce wazo bai soge gurayi gani bai kalimatu shahada kun ga la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam سبحان ربك رب amma عما يصفون وسلام alal المرسلين والحمد لله رب العالمين